Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ranar Litinin da ta gabata ne jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta kaddamar da yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasarta a tiku Abubakar a Sokoto birnin Shehu. wanda ya samu halartar dubban mutane da jigajigan jam'iyyar daga sassan Najeriya. Yau shirin namu zai mai da hankali akan yadda taron ya gudana da kuma jawabin da shugabanni suka yi. Shi dai wannan taro ya samu halartar duk wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar PDP da suka hada da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madisambo da gwamnonin PDP da mutanen da suka yi takara da atiku wajen samun tikitin pdp irin su sanata rabi'u musa kwankwaso da alhaji sule lamido da attahiru bafarawa da sanata tanimu turaki da kuma shugabannin jam'iyyar na ƙasa da kuma na jihohin da ke wannan yanki bayan gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambawal ya jagoranci tawagar shugabannin zuwa hubbare domin yi wa Shehu Usman ɗan fodiyo addu'o'i tare da sarakunan daular Usmaniyya An gudanar da jawabai daban-daban dangane da muhimmancin dawo da PDP karagar mulki a zaben shekara mai zuwa. Sanata Walid Jibril, shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar, ya yi jawabi kamar haka. PDP! Ina masa mu! mutanen sokoto fulani fulani kuma fulatani ne na usman tambodiyo to yau ga sarkin fulani ku yau shugaban a biyoji na najeriya ba fulatani ne dan uwanku atiku abubakar dan ne dan kuna so atiku Tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ce 'yan Najeriya sun ga shugabanni daban-daban kuma ya zuwa yanzu babu jam'iyya kamar PDP. Muna fatan cewar yakin Arewa maso yamma a wannan karo zai nuna wa Najeriya hanya. Daga shekarar 1999 zuwa yau, mun ga shugabannin ƙasa da dama. Daga Obashanjo zuwa ɗan uwana marigayi 'yar aduwa da ni da kuma shugaba mai ci. kuma wani abin da ya fito karara shine pdp har yanzu ita ce jam'iyya ta farko jonathan ya ce idan 'yan najeriya ba su yi zaɓe da kyau ba to 'ya'yansu da jikokinsu ba za su taɓa yafe musu ba akwai wani abin da muke bukata a matsayinmu na 'yan adam kowa yana bukatar abin da zai ci kowace rana kuma idan baka samu abin da za ka ci ba ba za ka ji daɗi ba jam'iyyar pdp ce kadai za ta iya tabbatar da cewa kowa ya ci abinci da safe da rana da kuma marece saboda haka kada mu yi kuskure mu da muka kai shekarun kada kuri'a idan kun ka kada kuri'a da bata dace ba 'ya'yanmu da jikokinmu ba za su yafe muna ba to daga tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan sai kuma mai masaukin baƙi gwamna aminu waziri tambol wanda ya ce sakkwatawa na tare da atiku abubakar yau ga mu a birnin dan fodiyo ga mu a birnin sakkwato mai girma dan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa na gobe in allah ya yarda ya shigo birnin sakkwato sakkwata sun yi maraba da shi mun je hubbarin mujaddadi shehu usmanu mu yi mishi addu'a kuma mun ƙara tawassuli da cewa da yadda allah zaɓen nan da za a yi na 2019 da yadda Allah PDP ita ke da nasara a jihar Sokoto da Najeriya baki daya. Gwamna Tambol ya ce Sokoto ta Sokotawa ce ba ta wani mutum guda ba. Masu zuwa suna ba da labaran karya suna cewa wai sai su tsoron masu Sokoto sun ce a'a. Sokoto ta Sokotawa ce ba ta wani ba ce. Saboda haka kuma Sokotawa 'yan halar kuma mun gode yadda kuka fito kuka gida daya da da Allah wannan karo na jam'iyyar PDP. Ku fito ranar zaɓe mu zaɓi wazirin Adamawa don ƙarin samun ayyukan yi, don ƙarin samun abinci, don ƙarin samun walwala, don ƙarin samun ilimi, don ƙarin samun lafiya, don kyautata noma da tattalin arzikin Najeriya wanda yake yanzu su tabarbare. To bayan gwamna Aminu Waziri Tambol sai kuma jagoran PDP a jihar wato Alhaji Attahiru Bafarawa, wanda ya ce zaben shekara mai zuwa zaɓe ne tsakanin mai arziki da matsiyaci. A jihar Sokoto a arewa maso yamma babu shakka kun taimaka makamana, kun fi mu kunya cewa lallai akwai PDP a arewa maso yamma. Saboda haka kamar da nace ba zan sa yi wani dogon surutu ba mutum biyu ne suka zo suna tafiya wannan duk inda ya tafi tallar tsiya wannan da ya tafi yana tallar arziki saboda haka shin wa za ku bi mai arziki na matsiyaci mai arziki yana son ku arzitta matsayaci yana son ku tsiyace saboda haka ni a matsayinmu na arewa maso yamma mun riga mun sa ta bakin attahiru bafarawa kenan shi ma shugaban majalisar wakilan najeriya yakubu dogara bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana dalilin da zai sa a zaɓi pdp a zaɓe mai zuwa da yake cewa kowa ya ji a jikinsa so jama'a kun ji jawabin da aka kawo kowa ya kamata ya zama malamin kansa ya yi wa kansa wa'azi ya kuma yanke wa kansa hukunci mun san halin da muke ciki yanzu an ce jiki magayi kowa jikinsa ya gaya masa ana maganan noma yanzu amma ana samun taɓarɓarewan zamantakewa da zaman lafiya a ƙasar nan idan ba shanin tsaro yaya za ka yi maka je gonan dogara ya ce yanzu haka zaman lafiya ya gushe a yankin arewacin najeriya saboda haka lokaci ya yi da za su nuna wa jama'a cewa su ba jahilai ba ne. Daga nan Sokoto zuwa Zamfara kai kusan duka jihohin arewacin Najeriya ba inda ake zaman lafiya, kuma duk inda ba a zaman lafiya ba za a sami ci gaba ba. To dole mu fito a zaben da za a yi a watan Januwari, Februari na wani shekara mai zuwa, mu nuna nuna wa duniya cewa mu ba jahilai ba ba za a jahilce mu ba kuma mun kai yadda za mu yanka hukuncin kanmu. To daga shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar wanda shi ma ya mai da hankali kan kau da talauci da kuma zaman lafiya. Amani Rahim to jama'a mutanen Sokoto da kuma jama'an arewa maso yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'a yan uwana kun saurari jawabai daban-daban daban a wannan wuri abin da ke gabanmu ne. zaɓe tsakanin kauda talauci da rashin zaman lafiya da rashin aikin yi da kuma kantan da apc suka kawo mana na rashin zaman lafiya na talauci da kuma rashin haɗa kai dama arewa maso yamma ita ce tubalin pdp yanzu muna so wannan tubalin ko kuma wannan asalin ku sake ɗaukawa ku dawo da ita arewa maso yamma an ce mana mu jam'iyyar pdp ba mu da magoyan baya a arewa maso yamma waɗannan ba jama'a ba ne iskoki ne ai jama'a ne to ƙarya suke yi Atiku Abubakar ya shaidawa mahalatta wannan gangami cewa kakanninsa daga Wurno suka fito, kafin daga bisani ya yi wa mahalatta taron jawabi da Filatanci. Asali na kakanni kakanni na daga sokoto suka fito daga wurno kun san da haka bandirabe an fulbe sokoto to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin sashen hausa na radio france international sai kuma mu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya